Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan yake gabatar da shirye-shiryensa shiryen kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. A Ghana kuma kuna iya jin shirin nan ta tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Haka Hakanan kuna iya sauraron wannan shirye-shiryen a duk lokacin da kuke bukata ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum ku. da warhaka yanzu karfe 8 agogon Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi bakwai na safe agogon Ghana. Yanzu ma tare da Ladan Ibrahim yau da kuma sauran abokan aiki, sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jagorancin kawo muku shirin na hantsi daga nan birnin Washington DC. Ba labaran duniya za mu kawo muku sharhin lauya Modibo Bakari kan irin makomar irin mataki da jami'an tsaro suka dauka na gaban kansu wato na killace majalisa da abin da suka kamaci irin wannan. Za mu kawo muku shirin na kasa kasa ba kasa ba da sharhin da wasu jaridun kasar Ghana suka yi mako sannan ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko ga labaran duniya tukuna. Masu saurari Assalamu alaikum. Gungun wasu sojojin 'yan tawaye na kasar Sudan ta kudu za su haɗe da sojojin gwamnatin kasar wannan ko ya biyo bayan yarjejeniyar samun zaman lafiya ne da aka kulla a watan da ya gabata tsakanin bangarorin 'yan tawaye da gwamnatin kasar. brigadier general chang garan ya faɗa wa manema labarai a ranar talata a juba cewa shi da wasu sojoji fiye da 300 za su haɗe da sojojin gwamnatin kasar haka kuma mai magana da yawun sojan kasar brigadier general lul raul kowang ya tabbatar da wannan labari yanzu haka dai ana sa ran jami'an gwamnati da bangaren 'yan tawayen su sake sa hannu akan wata yarjejeniya a matsayin ci gaba da kammala wannan yarjejeniyar wanda za a yi a ƙarshen wannan satin a khartoum babban birnin ƙasar sudan yarjejeniyar da aka cimma a cikin watan jiya wanda ya farfado da shirin samar da zaman lafiya na shekarar biyar ya kawo ragon yawan fadace-fadacen da ake samu a ƙasar ta sudan ta kudu sai dai har wa yau akwai wasu batutuwan da sassan biyu ba su cima matsaya a kansu ba misali batun bakin iyakokinsu da kuma rawar da matakan mataimakan shugaban kasa guda biyar za su taka a sabuwar gwamnatin haɗin kan kasa da za a kafa gwamnatin kasar afghanistan da amurka ke goyon bayanta ta ba da sanarwa jiya laraba cewa ba za ta halarci taron wasu kasashen a watan gobe a kasar rasha ba wanda zai tattauna akan makomar afghanistan din yayin da kungiyar 'yan ta'addan taliban ta tabbatar wa murya amurka cewa ta amince da goron gayyatan da aka bata kuma za ta tura wakilinta a wurin wannan taro rasha ko baya ga gayyatan kabul da kuma 'yan taliban hawa kuma ta gayyaci wasu kasashe goma sha ɗaya da ke yankin kasan ciki ko har da china da pakistan da iran domin su halarci wannan taron na hudu ga watan satumba wanda za a yi a fadar gwamnatin kasar ta rasha mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen afghanistan din sirgahaltul amadi ya tabbatar wa murya amurka a ranar laraba cewa gwamnati ta yanke shawarar kin aikewa da wakilinta wajen wannan taron da za a yi a rasha sai dai bai ba da kowane irin dalili ba sai dai rahotanni sun bayyana cewa kasar ta afghanistan ta yi fushi da matakin da rasha ta dauka ne na gayyatar 'yan taliban ba ta da tuntuban ita gwamnatin ta afghanistan ba wannan dai shine karo na farko a cikin shekaru da yawa da kungiyar ta taliban za ta halarci irin wannan tattaunawar a hukumance wanda kuma wannan shine zai wanda zai zame wani babban nasara ga harkokin diplomasiyyar kasar ta rasha boyayyen shugaban nan na kungiyar 'yan ta'addan is ya fara magana a maboyarsa bayan ya kwashe kusan shekara guda ba ɗuriyarsa a bainar jama'a kuma yana kira ne ga magoya bayansa da su ƙara daurewa wato ranar baƙin ciki na nan zuwa ga abokan gabarsa kafan sadarwar alfurkan ta ƙungiyar ta 'yan ta'adda ita ce ta fitar da sanarwa mai tsawon minti 54 wanda aka ce abubakar al-baghdadi shine ya yi shi taken jawabin ko shi ne. ku ba da sadakan yin nasara ga marasa lafiya a ranar laraba a cikin sanarwar da ya yi gaisuwa ce ta musamman domin bikin sallah babba wanda ake ci gaba da gabatarwa cikin wannan satin kana ya bukaci magoya bayansa na kungiyar ta da kar kasa a gwiwa hawa kuma ya shaidawa magoya bayan nasu cewa amurka ce ke durkushewa amma ba kungiyar is ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kwamitin gudanarwa na jam'iyyar democrat ya sanar da hukumar binciken manyan laifuka na afirka wato fbi cewa ya yi nasarar tarwa tsawon yunkurin satan bayanai da ke rumbun adana bayanan masu jefa kuri'a bob lord babban jami'in tsaro na wannan kwamitin ya yi wa shugaban wato ya yi wa shugabannin jam'iyya bayani akan wannan yunkurin da aka yi ya dai musu bayani ne a wajen taron da aka yi a jiya laraba a birnin chicago lord ya ce wannan yunkurin ya nuna a zahiri cewa a koyaushe akwai barazanar da ake fuskanta musamman ma da yake ana don lokacin zaben rabin wa'adi sai dai ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba sai dai dama tun a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 ne aka ta samun gutsurtsoma a kan rumbun tattara bayanai na jam'iyyar democrat lokacin da rasha ta samu kutsawa ciki abin da ya haifar da baraka tsakanin 'yan takarar jam'iyyar democrat su biyu wato hillary clinton da bernie sanders rasha ta sha ta wannan zargin a duk lokacin da aka taro da wannan magana. Labaran duniya ke na a gama je daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla wace irin illa matakin killace majalisa da jaman tsaro suka yi zai haifar ne a Najeriya kuma ga tsarin demokradiyya kuma menene makomar irin wannan mataki a tsarin demokradiyyar wannan ce tambar da na yi wa lauya Modibo Bakari. idan har aka zo aka tabbatar cewa akwai keta tsarin mulkin najeriya da aka yi akan wannan abu to idan kuma aka je aka samu waɗanda suke da hannu ba waɗanda suke da hannu a ciki wanda kuma ya kamata ba suka yi rantsuwa na ofis a gargashin tsarin mulkin najeriya ɗaya daga cikin sharuɗa rantsuwan ofis wato kiyaye tsarin mulkin najeriya da kuma ɗabbaga shi yanda yake a cikinsa to idan mutum ya ke da tsarin mulki ya saba rantsuwar ofis dinsa to na daidai shi ya rasa mukami sa tukuna na biyu kuma wani hukunci da zai iya biyo baya dole kuma a dubi wace doka kuma don bayan keta tsarin mulki akwai kuma keta dokar aiki kuma na ofis domin kowace hukuma a cikin wayannan hukumomi banda tsarin mulkin najeriya tana da wata dokar da ta kafa ta kuma kamar national assembly suna da national assembly eh, commission act kamar ita hukumar farin kaya wato dss suna ƙarƙashin national eh, security agencies act na 1990 laws of the federation na 2004 to a ƙarƙashin wannan umarni da suke karba su suna karban umarni ne daga shugabansu wato eh, director general na state security services to shi kuma yana karban umarni ne daga shugaban ƙasa ko kuma a wani lokaci national security advisor shine wato immediate superior officer wanda yake lura da ayyukansa to sai a duba waye daga ciki yake da laifi a ciki in shugaban kasa ne ya ba da wannan umarni ko kuma da saninsa ko da yardarsa to kaga ya ke da tsarin mulki na haka ya shiga abin da ake kira impeachable offensive domin ke ta tsarin mulkin najeriya yana daga cikin laifukan da yake sa a tsike a tsike shugaban kasa idan kuma shugaban kasa bai da hannu ko kuma national security advisor cewa bai da hannu to duk wani hukunci ya rata ne akan immediate person wato wanda ya ba da wannan umarni to abu haka yake tafiya har zuwa ga command har zuwa ga mafi karancin mukami da haka duk doka banda doka na hukunci na cikin tsarin mulkin najeriya wanda za a ɗauka a kansa akwai kuma hukunci wanda ake iya samu a ƙarƙashin doka da ta kafa wannan hukuma wanda shafi kora daga aiki da kuma hukunci disciplinary action wanda aka ga dama za a ɗauka akan mutum banda koran aiki ma akwai kuma waɗansu hukunce hukunce da mutum yake iya shiga a dalilin a taka ka'idojin aiki da haka kowane irin taka kowane irin karyawa akwai hukuncin da aka yi tanadi a dokokin najeriya ba sai tsarin mulkin kawai ba Nan da wasu 'yan mintoci za mu gabatar da shirin na kasa ba kasa ba kamun na shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Oh, kowane ne da haushi zaman duniya wa gabai masu haro yanzu kuma sai a gyara zama ga usman ahmed kabara da shirinmu na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na na kasa ba kasawa ba. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun faru hira da Haruna Usman, shugaban kungiyar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta guragu a jamhuriyar Niger. Inda ya tsaya inda yake mana bayanin cewa Niger, Najeriya da makamantansu suna cikin inda suka sa hannu a duniya domin tabbatar da cewa an kare hakki tare da taimakawa mutanen da suke da bukata ta musamman. Inda kuma ya tsaya yana ba da misalin yadda kasashen duniya da suka fi mu ci gaba suka fi mu tausayawa mutane masu bukata ta musamman ciki har da misali ya kawo na cewa hatta kekunansu na kamar guragu da makamantansu ba sa iya shiga wasu gine-gine wanda yana cikin ka'idar da aka ce a kiyaye a duniya amma a kasashenmu ba alakari da wannan inda ya ce akwai hanyar da yake bi gaba ɗaya ta zama masa cikas wanda sai da wata ƙungiya mai zaman kanta ta zo daga wata ƙasa ta taimaka sannan hanyar ta masa daidai ga wanda yake cigaba da cewa. yanzu war haka in ba wani kungiya da ake cewa handicap international kullum in na zo office ina nan hmm. palo de sport in ba dai sanda nake ta da shi ba bi bisu hmm. wheelchair ne hmm. sai an taimaka mini shiga to amma yanzu handicap international sun sa wannan kare da ake cewa ram ya zo mun da sauki eh ka gani to to don kasashen namu mutane kansu ba su waye bane kuma wani lokaci ko sun sani sai su ciya eh sai a kamar ba su da tausayi da turawa ki tausaya mutanen da suke da wannan in ka zo ma a ta banki banki ban sa inda ma za ka kai kuɗin ka yawa inda za ka kai kuɗin ka ba a sa na kasashe ya layi mm. amma nan mu yanzu nan yamai da mm. wani jawoyi na Niger mutane kan su yawa waye mm. amma da mu ma muna da matsala saboda in mun zo sa mun kai ka kai layi kamar da kowa yake layi to mu masu na kasa wani lokaci muna ya tashi duk sanda kada amma ba mu da dogon sai kaga a taimaka muna yi muna rangama mun mm. samu mu tai mu karbo abin mu mm. wani irin tallafi zaka iya ganin cewa gwamnati za ta iya muku musamman a bangaren wannan wasanni da muhimmancin shi da ka nuna ga mutanen da suke da nakasa a jiki to kaga eh, mun ga kaman kuɗin da ake bada in ka mm. duba kasashen kaman su mali to ai ina ce ban katse ka ba ina ce bana an tauye muku kuɗin ba a baku ba eh kamar ah, ba ba da bane saboda sai a ce a yi votin din shi hmm. kuma sai a ya shiga wani hanya kuma abin da ake bamu mu kungiyoyin nakasassu abin bai da yawa hmm. to kaga shi yasa muka ce musu don Allah don annabi su su mai da abun da hankali su taimaka mu saboda muna da hmm. program ya kamata kamar ayyuka da muka sara suna da yawa kamar waɗansu competition har gida ma Mm. muna son mu clubs uh, competition na kananan kungiyoyin wasannin cikin gida yawa saboda su ma su bunkasa mm. kuma shi ne za mu samu kamar yan kungiyoyi eh, abin yan waɗannan athletes masu masu kirki don kaga wannan duka muna son gwamnati ta tallaba muna kuma mm. da a ce akwai special budget na people with disability a fannin sport da social eh, issues duka ya kamata a ce muna da budget yadda wani lokaci aka yi preference saboda mata mm. eh, kuma saboda waɗansu mutane da suke mm. cikin waɗansu hali. Eh. muna iya ce mu ma na kasassu gaskiya ya kamata a tallaba muna a gani in Allah yarda mu ma eh, ba za su yi regretin ba kamar za su ga da cewa sport din na Niger mu ma mun mm. ta ci gaba ya kamata saboda in ka duba akwai federations da yawa wanda ake taimaka ma mm. wanda suke eh, cin suke ake ba kuɗi zuzurutu mm. amma malam usman in ka duba eh, waɗannan ba su nan ga kawo ko wani galaba a nijar mm. don mu wani lokaci a kaɗai an ba mu sai a ga mun ta competition mun zo da medals da yawa don ya kamata a ce an taimaka muna Mm. saboda mu na kasa ba kasa ba. Kasa ba eh. Shin akwai wani shirye-shirye da kuke yi na ganin cewa kun samu wakilci a cikin siyasa ko mulkin kasar ta cewa yadda kuma za ku samu bakin magana ko kuma ku samu kumban susa? Wallahi gaskiya tun shekarun bayan mu mm. ce tun eh, zamanin shugaba Tanja mm. mun eh, na kasa sun shiga siyasa. Mm. mun samu political parties wanda muka shiga mun nemi ma mu zama a house of assembly mm. abun ya ci tura saboda eh, lokacin mutane ba su gane ba amma yanzu sannu sannu muna da samu yan uwanmu wanda suke zama eh, councillors kamar konseye haka a kasa kasa. mutane ba sa zaben ku ne ko ko gani suke ba za ku iya ba. Eh, wani lokaci ka san al'ummar mu ne mm. da muke so su sa ba mu kamar mutanen mu masu nakasa wani lokaci ba su da yawa suna da yawa kamar mun duba haka amma ka san harkar zabe sai da takarda wajen wani takarda ID card ko takardan zabe wani lokaci yawanci su ba su da eh to amma mutanen gari mutanen gari ba sa zabe ku eh mutanen gari wani lokaci waɗansu na zaba mai har yanzu dai akwai waɗansu da suke da shakka da cewa kai eh. ya zan je ma na kasashe kuya amma mu kungiyoyin mu muna ita kokari don mu ja hankalin su da cewa tun zamanin shugaba Tanja da aka ba na kasassu kamar bisa 20 an ba su waje guda hmm. muna da yawa cikin ne ma'aikatocin gwamnati kuma gaskiya Allah muna nan ga goda mu jama'a da cewa muna iya aiki wanda za a zuwa gani. Zaman ka a Najeriya akwai wani dan tunani da kuka taɓa yi irin haɗakar haɗin gwiwa tsakanin ku da mutanen da suke da bukata ta musamman irin nakasa daga Najeriya da Nijar ku ga cewa kuna wani abu tare kun taɓa wannan dan taron irin haɗin kai. Wallahi mun taɓa yi akwai dan uwana dan Labin Basharu. Mun yi shiri da shi yana Legas. Yawa mm. to dan Labin Basharu ya taɓa zuwa hanya mai nan eh, ya yi babban taro tare da mu. Ko Amurka ya yan uwanmu a nan yame akwai yan mm-hmm. uwanmu na tara soka na Kano State wanda sun tafi zuwa competition a nan yame mm-hmm. mm-hmm. don kenan kaga eh, albarkacin karatun da ni zamna saboda ina ce ni ma dan Najeriya saboda ko da ni yan Niger ne na samu alheri da yawa na samu karatu wanda yake nan da kyautar da rayuwa na eh, daga Najeriya mm. don Najeriya in ce kasa na na biyu ne ma dan Najeriya mm. ina tuntuban su lokaci zuwa lokaci ko kwanakin bayan nan ma ɗan mm. shugaban kungiyar guje-guje na sport yusuf amuda na kura ne mm. sai da ya zo yame nan ya aiki da mu in na ga yan najeriya nake maka ma in na ta international competition kamar paralympic games mm. eh, tare da yan najeriya ma muke wakan national anthem of nigeria saboda ni na ɗauki kaina kamar ɗan najeriya ne kuma dama najeriya da nijar yi dan juma da dan jummai ai kike ne haka <laughs> eh, ne wallahi duka ne to daga ƙarshe wani kira kake da shi ga gwamnati da mutanen gari da ku kanku mutanen da kuke da wata nakasa a jiki ko bukata ta musamman Allah sarki to zan wara da kanmu ni mm. eh, masu nakasa kaga wani lokaci mutanen masu nakasa ne wani lokaci ba su sa kai kamar ko mun kira su eh, saboda a yi wani aiki ko a zo a gwada mutane da cewa nakasa ba kasa ba sai ka kaga suna koma baya eh. muna so wannan namu su san da cewa muna iya wani abu su zo eh, kaɗan din nan da ya mini saura insha hmm. Allah mu yi amfani da shi mu ba mutane mamaki kuma in Allah yarda kaga mutane in mun shayo hankalin su taimako sai kaga su mina ba da ma sanin su ba mm. eh, na biyu al'umma muna so mu ce mu nu ɗan uwansu ne mu ba mm. mutane ne da aka fito da su daban 2003 mm. da aka yi all african games a mm. abuja nigeria lokacin mun tambayi ministry of sport su taimaka mu kai ba su ba mu ba su ba komai ba tarayyar nigeria lokacin federal ministry of eh, sports na nigeria su suka tallaba muna muka tai kun ba muka tai muka samu medal hudu kuma waɗannan ɗan uwanmu wanda ba na kasa su ba su yi mun gawara saboda tarihi ne ya kamata mu gai su aka zuba ma kudi aka zuba aka ba su kudin mota hmm. aka yi musu komai da suka tai su medal guda kawai suka samu a taekwondo eh. women kaga ni hmm. mun gwada ana da ba amma saboda kishin kasar namu Niger saboda kishin kasar namu Niger mun wani abu hmm. kuma sai da muka sa Niger ta zama goma sha takwas bisa kasa hamsin da uku wanda suka wanda suka halarci All African Games a Abuja hmm, Nigeria ah, a 2003 mun dauki tarihi Amurka ma da babban kasa na duniya Delano Robert Franklin ya taba iko Amurka bisa wuciya kenan kasa ba kasa ba kuma kira da za mu yi ga gwamnatinmu mhm. muna yi musu godiya saboda suna yi muna eh, yadda suke iya amma abun ba za isa ba su saurare mu mm. kuma yawa su kara muna taimakon nasu muna son gwamnati a dinga samu kusa mm. ko mashawartan shugaban kasa mm. mashawartan prime minister manyan kamar house of assembly saboda su san da cewa su san matsalolinmu mm. saboda tare da al'umma muke na kasasu muna iya ba su hanya yadda za su iya biya muna bukata in Allah yarda to muna godiya Haruna Usman duka duka nan shirin na kasa ba kasawa bai kammala a madadin kungiyar ku ta mutane masu bukata ta musamman wato guragu da ke tsalle tsalle da guje guje rahoton wasanni. Julie Leathers Gresham ita ce ta bada umarnin shirin. Sai kuma wakilanmu daga jamhuriyar Nijar kamar su Yusuf Abdullahi da Sulaimu Muna Barma da suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Na a da malamai a Ghana kuma bisa al'ada shugaban ƙasa ya gaisa da babban limamin ƙasar a daidai lokacin da musulmi suke shagulgulan sallar layya ga Ridwan. sharhin jaridun namu na yau kusan duk jaridun kasar na ɗauke da labarin sallar layya da kuma hoton shugaban kasa da babban limamin kasa Sheikh Usman rubutu Jaridar Ghanaian Observer ya nuna cewar gwamnati ta dukufa ainihin bisa gina ƙasa da ta hada da duk al'umma jakufa adu jaridar today zan sadaukar da komai na don samun zama lafiya yakufa sai jaridar daily guide wadda ta ce ko bari mu yi karatu daga sadaukarwar da layya ya kumsa jina na akufu adu jaridar daily graphic kuwa cewa ta yi gwamnati za ta inganta gina ƙasa da ta hada da duk al'umma in ji nana akufu ado yanzu za mu koma ga sauran jaridun jaridar today da yau ta rubuta babban labarinta kamar haka yaran muhamman sun abukawa bagbin sai kuma jaridar daily guide jam'iyyar ndc na yi wa yarjejeniyar kasar ghana da china na dola biliyan biyu zagon kasa ta kai kara ga imf da kuma bankin duniya jaridar uh, The informer otiko ta yi biris da akufu ado ta ce rike matsayinka na jakadanci rayuwar mijina ya fi min muhimmanci ganiyar times wacce yau take sharhi akan shi wannan idi na layya ta bayyano shugaban ƙasa da babban limamin ƙasa sun yi hannu za'an nan shugaban ƙasan ya bayyana dagewansa wurin tabbatar da duk waɗansu shawara da kwamitin da aka kafa domin binciken harbin da 'yan sanda sun kai har yi sanadin mutuwan 'yan zango wankin nan na asuwasi mutum bakwai a kumasi za a zantar da duk wani shawarar da za su bayar dangane da wannan kisa da 'yan sanda suka yi har yau dai a jaridar ta ganiya Times wannan labarin ne an harbe wani ma'aikacin mobile money hallahira sai kuma wannan labarin inda auditor general ke kira kar a bai baiwa auditoti cin hanci a bayan jaridar wato shafin karshe kenan wannan labarin ne ga hatsari nan kuru-kuru yayin da dam din nan na bagre ke dab da malala sai kuma wannan labarin har yau a shafin ƙarshe na jaridar ghana times ɗalibai 'yan ghana saba'in za su ci gaba da karatunsu a ƙasar china a bisa taimako na ci gaba da neman ilimi takaddan scholarship kenan da wannan sharhi na jaridar Ghana times muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau rujwanallah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC karfe uku da minti 25 da 'yan kai ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni. salamu alaikum ya Hausa. Mai magana Malam Ibrahim Burashi shi na Udugo. A nan ƙaramin hukumar gamawa da Rauroci Najeriya nake kiran ku. kuma ina mika sakon gaisuwa ta ga barka da sallah ga dukkan musulman duniya gobe gobe alhamis shine zamu tayi da sallan Allah kai mu gobe ubangi Allah ta mana badin badin badin madara mai magana mallam Ibrahim Burafi Shena Odugo a nan karamin kuma gamawa nake magana nagode da yawa ta yi Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Sani Muhammad daga Karmo Abuja ina son ku bani wannan dama intaya daukacin makwabtanmu na Nijar da yake yau suka yi sallah da fatan sun yi sallah lafiya. Na ƙarshe ina maku fatan alheri sunana Sani Muhammad. Salamu alaikum muryar Amurka mai magana Yusuf Tela mai hula ƙaramin kuma Bali jihar Taraba. Na ma'aruma jihar Taraba barka da zagayowar ranar samun jihar Taraba shekaru 25 da suka wuce da fatan allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali allah kara wa shugaban kasa mu muhammadu buhari lafiya kara mishi nisan kwana mai am assalamu alaikum ni ne umar hassan tankuru bakin kttv ba tsaron rarka suna. ina mika sakon gaisuwa ta tabarka sallah musamman ga shugaban ƙasa kuma ina kira gare ka shugaban ƙasa a kama mutanen da duk suka yi matsan Najeriya sata ko dan PDP ko dan APC kai ko dan mawata jam'iyya ne mu bukatar mu a kama shi a mako shi amma tsaye hidda kuɗin talakawa a yi a mutane aiki da shi a mutane aiki da su saboda gaskiyar magana talakawan Najeriya talauci ya ishe su a sako mu mutane kuɗi mu ita daga wannan matsalolin da muke a huta laya daga umar hassan tankuru bakin keji. to madalla uku da minti ashirin da bakwai mun zo ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya ga ladan. shugaban amurka donald trump ya sake maimaita amfani da batun shiga da fice a matsayin abin da ka iya sawa ya samu goyon bayan masu jefa kuri'a musamman lokacin yakin neman zaɓe da ma lokacin shugabancinsa kuma yanzu haka yana so ya sake dawo da wannan dabara a zaben watan nuwamba a wajen wani taron yakin neman zaɓe a ranar talata ta gabata a jihar west virginia jim kaɗan da labarin cewa an samu tsohon shugaban kamfe ɗinsa paul manafort da laifin a ringizon wasu kuɗaɗe da kuma lauyansa michael cohen ya ansa laifinsa gaban alkali cewa ba shakka an kauce tsarin amfani da kuɗi lokacin kamfe ɗin shugaban gungun wasu sojoji 'yan tawaye na kasar sudan ta kudu za su haɗe da sojojin gwamnatin kasar wannan ko ya biyo bayan yarjejeniyar samun zaman lafiya ne da aka kulla a watan da ya gabata tsakanin bangarorin 'yan tawaye da gwamnatin kasar brigadier general changaran ya faɗa wa manema labarai a ranar talata a juba cewa shi da wasu sojoji fiye da 300 za su haɗe da sojojin gwamnatin kasar gwamnatin kasar afghanistan da amurka ke goyon bayanta ta ba da sanarwa jiya laraba cewa ba za ta halarci taron wasu kasashe a watan gobe ba wanda za a kasar rasha wanda zai a tattauna akan makomar afghanistan din yayin da kungiyar 'yan taliban ta tabbatar wa murya amurka cewa ta amince da goron gayyatan da aka bata kuma za ta tura wakilinta a wurin wannan taro rasha ko baya ga gayyatan kabul da kuma 'yan taliban haka kuma ta gayyaci wasu kasashe goma sha ɗaya da ke yankin kasar to ma da Allah gaishe ka da ka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku je wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na jummai ali kamar na madadin ladan ibrahim yau wanda ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniyar daryl smith da ya rika masa a nan ne sahaba imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.